tun bayan da ka ziyarci filin dandalin view shim me sabon abu bayan hirar da muka taɓa yi da kai sabon abu bayan hirar da muka taɓa yi da ke na dandalin boa abin da ya faru bayan nan yana da yawa amma dai fitacce shine wani shiri da na fara mai suna daga jarumin kuma da yadda kani ta koma a cikin aka samu ta farfarewa kasuwanci na cd wanda tun hirar mu ta bayan na gaya muke faresi da kuma salim a waya shi ya durkusar da kasuwar mu ta cd wannan cd tun da ba masu nima shine hanya ɗaya wadda za ka ci riba daga nan da aka samu wannan ƙalubale sai aka dawo fim din sinima wadda take ƙwallon kwal guda daya a duba mal wadda a ciki idan ka haska fim ɗinka idan ba da sallah ba ne ba dole ne ka mai da kuɗin ka ba wanda wasu daga cikin jajjattu wanda suke sun buɗe ido a gida suka mamaye a ranakun sallah wanda an fi ciniki ranar hutu ce kamar yadda ake a indiya wanda ya yi haska fim ɗinsa ranar sallah ko ranar kirsimeti ya fi samun riba duk da dai su ko da ranakun da ba na sallah ba ne suka saki irin wannan fina-finai nasu suna samun riba saboda yawan sinima domin sinima a indiya wadda za a iya haska ɗinka ta kai guda dubu hudu dubu hudu ba ɗari hudu ba to don haka ba zai yiwu ka kwatanta kanka da su ba amma ina faɗar haka ne domin ka kwatanta yanayin yadda muke shiga cikin hadarin faduwa wato kasuwanci fim ya fi kowanne kasuwanci risk kuma ya fi kowanne riba sannan za ka iya yin fim ɗin da ba a shiga an kalla ba musamman a arewacin najeriya inda muke da sinima guda ɗaya wato fim house da ke hadu bayan kwal so da wannan dalilin ya sa mutane da yawa suka koma shafin youtube inda idan an idan tashar ka ta youtube wannan sashi na intanet da ake shiga wanda kowa ya san shi na youtube wanda za ka kalli bidiyo a wayar ka mutane sai suka gwammace su je su sa bidiyon su a can ka damu ka je ka kalla yadda za su karu da kai wanda wannan shi ma yana da kalubale domin youtube sai ka samu yi magoya baya makallata kama guda dubu ɗaya da ɗari biyar daga nan youtube za ta fara tunanin biyan ka shi ma ɗin biyan naka zai zama idan bidiyo ɗin an kalla da yawa sai su saka talla dan ka shahara ka shahara sai a fara sa talla wasu kamfanin nuka kamar ta kamfanin nuka na abubuwan da ake amfani da su na yau da kullum da laimuka da duk wani al'amari da wanda dai na dala aka kwabban za su taru bayan ka tura akawun nan baka na dala suka taru ta wannan hanya za a ringa biyan ka ba wai ta wannan kallo da aka yi wa bidiyon ka ba a'a idan bidiyon ka ya cancanci kallo an kalla da yawa sai a fara sa talla wanda kamfanin google su za su ɗauko talla su sa su za su ringa biyan ka kwamfai na dala idan dalar ka ta taru sai ka tafi banki ka cire ta ka je ka canja wannan ina miki maganar kafin ka gina haka ka ginu har ka kai wannan mataki na biya za a iya akalla kana da abu mai kyau na dorawa sannan kuma kana da shekara guda wannan dai shine abin da masana'antar yanzu take suke duk an tafi bangaren youtube kowa da ya dau dan bidiyo dan su zai tafi youtube domin ya gina channel din sa mai sunan sa wanda ita ma tana buƙatar dokoki da ka'idojin da ba za ka bata lokaci ba za ka fara samun kuɗi A kamar yadda kuka sani dai kowace sana'a tana buƙatar neman ilimi a kanta to shi kansa bangaren fim a youtube din da aka dawo yana buƙatar a yi wa mutane ƙarin sani a ringa hirarraki da tarurruka na ƙarin nema ƙara suna sani wanda muna fatan hakan ya ringa faruwa daga ko'ina a duniya. Eh, shin ya ake mutum ya samu shiga cikin wannan gasar? Shi ne mun je Lagos, mun je award ɗin da ya fi kowane award a Najeriya. Kuma mana yan takarar akwai Kamal S. Alkali, akwai Arewa 24, akwai Alinuhu, akwai Iyan Tama. Ne fim ɗinka cikin wannan gasa idan ka sanya fim kuma me ka samu? ka samu nasara ko ko akasin haka wanda ne da fina su wanda fina hausa wakilcin da suka samu kenan saboda babban award ne na afirka gaba daya afirka gaba daya ba afirka ta yamma ta mu ba a afirka gaba daya akwai yan kenya akwai yan togo akwai yan sudan Makers da yawa sun haɗu a wannan dare na ranar ɗaya ga watan Septemba. So anan muka kara aka sa wakilcin Hausa da Yoruba da Ibo na fina-finansu inda jarumi alinu ya lashe gasar so zan iya cewa na zo na biyu saboda na karɓi certificate saboda ita award din shiga dubu uku aka yi mata neman cancanta dubu uku aka yi aka samu mutum biyar a bangaren hausa aka mana murna cewa mu ma gwaraza ne don dai dole abin da mutum ɗaya ne. Sannan me girman wannan gasa idan aka mutunta da sauran gasa da eh, masu shirya fina-finai da jarumai suke shiga. Gasar a wannan ita ce ANBCA Africa Movie Viewers Choice Award. To Madalla, ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a mako mai zuwa domin jin ci gaba da hiranmu da Kamal Alkali. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.